يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله إن النبي ثلاثة أزوجو بيني رمضان na annabi sallallahu na wasallam ya kpaucin da ko bai jin a yayyaka da allahu ba na ya ji karatu ya littafi kunu ci annabi wace kunu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su na ya ji karatu ya suratu hud alayhi salam arbe ayan shi ne be gute ba na la labari ya annabi lutu gikini nan ga ba su koyi nan na karatu annake tiyan etan annabi shu'aibu ci ga layilu ayan shi ne be duni ciyan e ba su kowa duwa wuyi bana da wọ́n yẹ pàdé yìí lọ fàyín tayá ẹ̀nà ohun tó sọ pé pa gánibẹ̀ gàmí sún yìí nà ọmọ ìyá azìkí ẹ̀ tó lọ gánibìnrin kàràtún ní ṣíká dẹ́bọ́ náà yà aláàjẹ aláàjẹ ní ìyá azìkí ẹ̀ jíjọ́ kàràtún ní ṣíká dẹ́bọ́ yà aláàlúgbà náà sọ pé ìyá azìkí ẹ̀ ibi tí ní أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط Allah tabaraka wa ta'ala gawai la madayana khawum shu'aiba uslubuna Allah tabaraka wa ta'ala la yatiya annaba na jona daga tiya annabi nuh laqad arsalna ila laqad arsalna nuhan ila qaumi bi وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وباني يالو دا وإلى مدين أخاهم شعيبا كيوتو نبي شعيب تو لو باين جماعة وجي أغازي مدين تشيو so ya bugo takdiri amili na yiji ba to yo na ga ya ji to bugo iban ma nan yi wa arsalna ila madayna khawun shu'aiba arsalna wucin ga ya amil na ji takdiri nan ito annabi shu'aibu tun na man yi ya ge madayna ciji ici tun tafi jama'i madayna ta annabi shu'aibu mini ƙur'ani bai da suratul araf na yi karatu na go gani karatu ba ni da mini suratul hudu ya goro bai da suratul shu'ara to suratul ankabut man shiga tun annabi shu'aibu ya da mini ya ƙur'ani zugo be ni jama'u shiga mai gan ashabul aikam ya gba karatu kemno bai da mini suratul shu'ara wa shiga kazzaba ashabul aikatil mursalina na ashabul aika gada wani madayana cijige ya ashabul aika kila ce madayana gan al'aika ina yi al'aika na gan gayi wato bataji na ji dokuci gbaji wana ci kudoji kudoji kudoji nan so madina nga yi na ijo e bayan bayani man da jibo da su kuka wai la madina khawum shu'aiba madina na sunnu yoye ji nye jama'a na bi shu'aibu a ciga man da ci bebe bayani yau wanda ciga unji sunna ji ya sunnu yoye kabila na tuwa na bi shu'aibu fina Ee, e kabilan su banu madiyan ibn ibrahim e jaye bi sunan da kwai na ya madiyana ibn ibrahim nan tom ke dudu yayi na dai aji bayani a ga madiyana wuce a to madiyana ibn ibrahim wuce na yin da dakwa a ce ji kabila ya da ba a ce ga madiyana na mai tarihi bebe wai ga yanzu yi wani jiya wa gani benin mini ya gi ya annabi lutu ina Su ale gaji alaka bi da shi da wani bayan <clears throat> lokaci aka kiya bi da zuma ya annabi lutu ga jama'a annabi shaibu biyu a ah, ga malaka wa ga cule babana fedu jina ga kiya can man jiji bayani gama da yana nan wukiya bai tabo kuya ibadan e banuci na wukiya e, e, bai tabo kuya so aga kiya bai sadu ijiya annabi lutu jiya Allah tabaraka wa ta'ala wa gama annabi shaibu tutufi madayna ciji ki sakonu laya nan na su kwatun tufiya nan sakoyin tawhidiya na kirbe na annabawa na yi shujana la jama'a wá wa qala ya ìbùdó lọ qala gan ya omi ya jama'a miji annabi shaibu ga ya jama'a miji ubudullah ijbauta allah ma lakum min ilahin ghayru yadda zan da cin ya wuna wunga allah wuci ba wala tankusul mikyala wal mizan yame gala tuta ke dan almikiyala tsuwaye vo ma tsuwaye vo nga ye mikiyala wale gan eba misali kin nufi ige gaga tsuwaye vo ye gaga kpanu ya dan be nani ya dan be dane be kobogi ko a jiga ye tsuwaye vo wal mizan be tsoye skeli e ba inu e piyoyi da ki ide tsoye skeli <clears throat> e e a e bana yanayi manufa mi kiyali na yi a dan kun abi ma'ana da tsoye ya ke kuduwe ce mi a so skeli skeli na ji da kwata kini na wani skeli yan ato tsuwana ide kwata kinu gyono itsuwaya mikiyal ekundon ga yaje da tsuwa ide tsuwaya ekilwa ne <clears throat> ti fata ga ci wuyo ko <clears throat> na na gbani a challenge wo yayi sokoji nupenci jina alairu kwabe yin challenge nupenci yo ito maga la ejimin na lofitin ito ito ku energy ga digbo na ilili su eji itu lide ciwo eh so ebe go scale gazi e gaga ito kokari ji yutafi ba olude su na enu penji so ebe go ana anabi shaibu fela ajiyar wazi na gada wani <clears throat> suwenye jipata ne lade kube yana tune lade kinu yana e ga twandon da kemare inni arakum bi khairi lalle mi yele yele da alkhairi Wale e ga misuya wangi da wani ne wabe wazin jici na ba na wabe ga waji wazin ga gaga ga ga pata fi na wani mu inni arakum bi khairi <clears throat> me yele da alkhairi alkhairi me yele ga su kwaji yayin a ci gabe ma man ya shari ji na tafsiri ji bayani a yi gan min ma'ana ne layi ni a rakun da khairi na ai min le ya be mai e mana ma ga ya de kuku ke ke tuta ke tsuwa lugwana bi ma'ana ali na ya dana ya dana ali na ga tilla da ya gwa har ya ta tsuwa kenan inni arakum bi khairi min ne yabe arziki eh min ne nime na kun kiyaye na laya ji in a ji tilliya ne a taso ke bo yaje na bana wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit lalle mi mai suna yayin ya azaba yin fo na da mai keje nan muhit na sifu yo ya yawmin efo wuce ga da biya da zana aliyana ɓati ga gun nga mai efo kiyama efo wuce ga mai lasu dun yayi yau aya na wuga ga <clears throat> uzira na bishaya babe jama'a wuce wani ziri guba uziri mafari ga uziri ya kafirci annabi shaibu wani jama'a wuce ta ci kafirci ce ya gaba alashe musulmi uzuri bacin wule anyị na wuga uzuri fasikancin wele jama'a je ga gaye ta tsoke cewa ga labaji sakwanci adụgba alayhi qur'ani suratul mutaffifin suru wani su kola ciciya zane je ta tsoke nan eh ebo ade ke dede boye to aye be gagba dede na sokoji tatali ya etu sọkwa sokwana waylul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون سكوكا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم gita azaba ji tabbata zane je ta tsuwa kenan zane ji aga be gan adad tsuwa adan ya gwa zane doci obi ma'ana ya wa gan adan ya abi a shibe zane doci ajaji ya stawfun ajaga gala dan sha ya baki bo aya kanga. amma wai za ma kaluhuma wazanuhum yukhsirun wai ga a to abedna zan do cho a to take so ko ga kila boji guba boji na ta ba ci ga keri bedo ji ye ga da gwazan do cho ye ga la da sha ye ye ga da zan do ci utake ala yadhunnu laika annahum mabawthun zagana zai jaci na akpa ikpa ga su kwa da ku na kifa kiyama aliyomin azim ya fi wacce na yafi kiyama dan do ne pai kiyama na wa tatsuwa kewa iga cule <clears throat> kemno da da nabi shuaibu na jama'an wuji da uziri guba uziri kafirci da fasikanci iga cule jama'a nabi lutu na yi karatu wa gana a ce da uziri kafirci da fasikanci kafirci aje da min su kun aji musulmi ja fasikanci ejil wat eji bagi bagi jama'a nabi annabi <clears throat> salihu ji da wani a ku kuke bada tsakanin kafirci be fasikanci kafirci aji musulmiya fasikanci rakuna su kula na misali gun luje ayuyu a kyawaga su kwatu gona uwu amigun gun uwu so ki Allah tabaaraka wa ta'ala go ya qaumi aw kul mikyala wal mizan bil qist wala tamhasu an-nas ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin Annabi shaibu ya ga gawa kaumi ya gambe yi lazuwa mi je foroge lai je musulmi anu me ke je foroge lai ga be fasikan tiyan so take ya je ma mi ji awful mikiyala ya tsoshe she eh na yi foro ya tun ya tun she ya tun da she to yin keli to yin wazunu ya e jindon da ya ji bilkisti etin adalci <clears throat> wala tabkhasu nasa shay'an ga lati take dan ene ga bege ya dan na ma wala ta sau fil ardi mufsidin ya me ga fi da zi ya fi ji ba na tikin bai ti ban na wana ma ene yi asa na ta sau asa ya asa yi afsado yi wala tufsidu fil ardi mufsidin fi ghairi qur'an e ga ji ban na tikin bo a ne ne ji ba na ma bale ga yau ya goyo wale gan mina ba jo kwata annabi shuaibu gan man jila takin do ciyo aga yu aga khatibul anbiya mina ba jo aga gana annabi shuaibu ya gana wa kirbe ga ya annaba na jike ne ba ga magan waga ci usulul arabci ne nan gala ga yu aga khatibul anbiya wala ta'thaw fil ardi mufsidi kyugo بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ بقية الله خير لكم azikinsu kuna kiyaye cagi zuma ne ga kushe ladan akin zaji yana khairun lakum ga ya gan kwale gaga ko da yi didi mu ga ji mula zai ta tsuwa kyau kin wai wa to ana anabi anabi shaibu ya cin ga gaga mu cine la je da nan alheri dan a kiza ji na ga be keci cin ka bu ga ci ga albarka su ko ga lu ma ga ji amfani layo ene ke so ke zumana ɗan da waga kuna ga diyama ji kokar waga ji zawangi yi guma gobe a dan yada da na da shaya kai na waga gile na kabu ga ci ga su kowa albarka lu magajin amfani wake waga zan da cin da gile gugur ko yi ya bi na kun wanda ga ya cin bosu ko sai fe satu miliyan ni don ɓata dukiya wancan alaya kuma da bai zabe karayen laifin zanne wasu da so ko ba ta to ujuwe mi nawo dukiya wasu kwatan uju nawo uziri na shi sanu usuya wa ba wani gaje uziri a wani na dukiya na wa kwe ka kwata wasu bai gugu ga wai kya kizaji wai ke wani dukiya wasu kwatan da ban zama ga tafi na ga annabi shaibu e ga bakiyatullahi khairul lakum ina su kwakke lugwaye ya mi guci shinkafa wai ko wu da shaya wale na wabe gina wuga ga ci gya albarka galu wabe le wa dai koya e irin don da wage kuna ku to da ne ku petrona ji kokari ga tuke ma a tubi na goma na gaga wai da tsotuku na goma wala wadda wasu kawai ga abe wabe wa to mifa mi ga yawo yi ya ga ga kaya shi wa ya luga amma mi da da ya tuku yaya mun ci ga ya alkhairi bakiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'mini abike gafi za imani na kuma ana alaikum bi hafiz amma mi fe da na da to yana ya ga na bo ci ga ya goga miya ni a da to ya mi gaji ke na ga sai dole dole ya to ya tuba mulki madagwan ba ya قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد baga baga jama'in ji ai a uya shigan qalu ya shu'aibu ya wa nabi shu'aibu as-salatuka ta'muruka dake sallah na ga waje na waje jo foro an na turka ma ya abudu abawo na ga wala gwalo da yana ke tun da koji e wuno nan eh wala ne ga banza aw an nafala fi amwalina ma nisha be ke sala na weji na muga jo foro eh gayi lagwalu gayi gajiye na bayine bayin dukiya ijo na mu eh muga jo foro go go ya ga ne ye na bayi ci ga ya je tu dukiya ibo na ililu go gaji mo man ziga kya fe je ti dukiya bu na annabi salihu anabi shuaibu fe na wono dukiya ji azarfa zinariya a tabi ma'ana ya wai dirham da dinari aji twake twake twake kafa ebo e wa e da ba shi tsuwa biya ale ga to yi tsakin babu gbani da magayi le yayin da ya ga misali wai yi naira aga etu tutwake to ale alaƙi na fi kutu kwakafakafa wani amma da kina daga na ke oga ga kawo gun mace kafo darajin wa biya wajen hankali wata zane ga wa gwai na to amma daga na waya asali ya dukiya ga ya lotu bai wani dinar ewen zinariya bai dirhami na ya waya zarfa ne umai asali dukiyoyo sai bago na alaji waya dana ina ya na suku kafa kafu wake utake take take take take e wana ga bata wani wa ke shi tsuwa muje na wa a shi kawai yana shi tsuwa ya to yana ga o bata wani shi tsuwa eh annabi shuaibu ce na wa ga ya jingiya ala lugwa aga be ke sala na wejina ga ke jo foro ga tonna na je jina ili lugo iga je na bayi na be dukiya yin na mo ta innaka la antal halimur rashid wode ezawoyo na gwa kuri na ezawoyo na ma de bawo matukan bawo na ale a kalma guba ba na wula bai ta wazani fa'ilo abu de bu gwa ma nai mubalaga wo gwa kuri wo ma de bawo matukan bawo ga ne gaban zayo to koi giwo ta hakku mai jobe istizawi ke zunubi wode wawo yawon waya anta al'ahmaku asafi eh? wode wawo yawon waya ne kuma ce ka kaya wode a kuri sarai za ba huma wayo ba dai yuji da mini kur'anu ke misali ah, <clears throat> mini sura suratul dukhan ko adaba na soci yayi labarin ya annabi yayi labarin ya tu jahannam malaika ne ya fanana a daga be mi e ne mun ga ci ga musamman a can amci ce ta Abu Jahl a gabe ga zuqo innaka antal azizul karim aga ya jan Abu Jahl azaba da jahannam ma fe gugan la azaba da lomi azaba da gwalomi lalle anta wa Abu Jahl al aziz wa zanaza kenayo al karim maza ciwo ciwo azaban na ga goyo to ibe ya usulubu ta hakku eh nga jama'a na bi shu'aibu je labi da na ce gaga ezawo eh, wani ba hakuru wani ko ma gaba wude za ba wo yo gaba wude e me lawon <clears throat> amma mana ci ga waye lo waye ga fuska akika bai ga gadan eh wale ga ga dojin nan a jama'a na bilutu ja gangan biyu ke ina na sun yi ta haro iga an yajo yajo ebe ne zashi ayo na jali na eh zashi ayo na jali na so fuskar da cewa luwa gaga ta hakkumu yo kuma luwa gaga akika yo lalle za dede wuce ke oga za dede wuyo kuma ke ga yana waje na gya kuma ga ile ka na ci ga wa lugan wuje na wa juna ga bi abi daga na so ya ali ni ne fe lue luga yi jiye yi so eti ti fuska na wa e ga akiko yo e za oyo ne de ba na yi ma agbe gba ni luga ita igbin e ibo la ga yi suma ki ga o قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب annabi shu'abu ya gabayi kala ya komi ya jama'a miji a ra'aytun eh mi labari in kuntu ala timin min rabbi mi ga fita ci wujjo daga kwanto ce mi bo kemina ma fita ci wujo daga kun toci yin mi bona wa razaqani min rizqan hasana su kuma mi ya arziki daga kubu arziki wangi alalli me jo wa razaqani min rizqan hasana asama gon ya mi ne mi ga mi tu murnuna na na lagwa to haramu biyana bona su kuma ya alalli ani na kuke a mi ke haramu lugana amma ya shi tukwewo وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه mi wa gangan mi lan fiza na ce le ba mi dan je na mi ne ga le lugwa na mi tun fe jina ga bo e be la mi gan mi ali e za ba mi yo so mi wa e bo mi wa gaga e be li mi gwaraja e la mi mi a bi a ci ne ya kama mi ga ne ga le lugwa mi to a a waga mi je foro milan le na mi je foro be na milan le wumba ba uridu an walu an khalifakum ila ma anakum an in uridu illa al islah mastata'at uje anda wa sai da gyara mewo mewa ga lamari ya e yi tazu ibada ya e yi tazu edife ya e bede zulu tazu ya ga tewa jibina kuma gorogodo ke mina miga de kabo na ci ga na je foro be a ciyan wa ma tawfiki illa billah pàdé èyí mi ó dàn sí ìbèsòkwé wọ́gátún ní àtọ́gúrí etí ẹni mi na èyí náà gyara caye da ya caje musulmi ya caje zane ya joji taimako ya ke jin da jugo bayan ya dabuwa na to ga kpadin ya soko yau ole annabi shuaibu ga gan waya ga gan wa jinwa wa ma tawfiki illa billah alayhi tawakkaltu allah wuce ga yace ne me keto nan in ga tawakkaltu ala alayya ta tawakkaltu man ziga yabon wude bu wugwayin hasru ebe na bambanci da larabci na wagaga tawakkaltu ala Allah da wagaga ala Allah ya tawakkaltu waga cule doku doku min qur'ani su kuga bebi cin gan wa ala Allah fa tawakkalu in kuntum mu'mini Wani ga ga fa tawakkalu ala Allah in kuntum mu'minina bana e gubu yawon jinna Eh? jaro majununu la shizo bezo kafu be amili na wai gwan hasuru idan wa gaza gaga alayhi tawakkaltu uga mi keto en larabci ne labe na unga gaga samo be kin mi keto dan dun da sai wi amma ga gaga tawakkaltu alayhi mi aketu wa yaji kemna waketu na wake keto dan ci wani beneo so alayhi tawakkaltu buji ga mi kicho mi kicho kicho zan do biya wa ilayhi wuni wuni bu ga mi na ke je bada tube lamari mi dondo yana eno gaji ji faruwa mi na yi zan dondo ya sai Allah gole ebo ya shawa eh na da gami mi so annabi shaibu wona doku doku ga na manje karutu larabci akali fi nan na min ya mukaddama abu aje ga na lacibo ewo shawe ga misun annabi shaibun nan to ale beti ne kabu kada mai bai wuge da zuba aga gumi aga ma tawfiki illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib hatibul anbiya yi gagan aya na aya wuyo aya da sun ayoyo na wato waya tiza na jeji wazi eyi zawangi ne kwai su kuna aya na wujan bulalaji ayoyo ke mun wale ayayin suratu bakara idana atamuruna nasa bil watan wa an anfusakum wa antum tatluna al kitab afala takilu eh ya ji zangi forogan alotu guru eh ya ti e matita ce to batan ene ji zai foro be ga ji ne to ejan ene na da ju ga la ga no ga ne je to ku figo ya kushe gwai jinan alalimu wa antum da tulunan kitabu ya ce kwa littafi ne ya kena su ko ga da littafi wani afala ta kilo ya da hankali da manu ya ga jaci ya na wawai wawe ya na kerbe wawe na e cin cimbo hankali ga da wani ezu za foro ga aji mutum mu ga jima ezu na za ga lugwa mutum mu ga lugwa ma etu ya rashin hankali agumi ba ga gala nabi shaibe gaga wa ma wuridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu suratu safyo allah tabaraka wa ta'ala ga gaga ya ayu na amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda allah an taqulu ma la taf'alun ya na zai mani jina kila ya gaga yana ya jano ah, wa bi wa gbota sare lamarin nan gon ẹ̀ soko etun yo na soko da tsanani nan boya na ye le feda na fe gaga etun mu ga dabu ma pata ya na zi mu na man jin wannan iga chule ikima a gaga waga jiwazi e gaga ga to boju zando ce da nule ga gabojin waya da na tuye ga na waya ga na ba nuga ke tukpa ta nungu ce a ga zane jina nuna eh? eh wa ye ga wa ga biya mun nule ga to to lotu be ga waya wa ga ga to to ga na waya ga na wo jini fi wa eh, a to zo waye zo yo ga mala shairin da ce ga ga fa innaka idma ma ta'ti ma anta amirun bihi tun faman iyawu tamuru a atiya fa innaka lallawa in ma ta ti ma anta amiru lokaci na waga da bebe na waji foro na waji zai foro ga ta gaskiya wace ta gaskiya waji zai foro ga sha alkawali wace sha alkawali waji foro ga ga giye be suna addini ma wato aluga wai gibe suna addiniya to lokaci na wagwa su dokan su ko kemna wai zai foro na wato mai juna tulfi man iya wuta muru atiya wa leza na wai ji foro ga gan lagu su bojin na jina mutu ga kwa su bojin na je bonu le ga wagwa suna ule ga wane ju foro na kwa su boji guru na ji da ya ci mutu ga kwa suna kuma ai bojin sa kwaji wace akpe abiyan wai ji zina ko na wai na ga ga ji zina na ma wai su gama na abu na bai na wa gama na sun gyana wai waya zana waga ya gaya gan alaƙiya bi boji sakwan na zina wa aliyaye a ga ɗiyawo ibo na alewo na ga wa mi tuye na wato ji foro tubo na wa ɗiya bi laifi sakwan na ji har sha'irin da cillin ga wa ghairu takiyin ya'muru nasa bituka tabibun yudawi nasa wa wa maridun wagalle zaye ji zangi foro ga sun da su kwa sun da su kwa mutum sun da su kwa to adde na kiza na riga ni be doctor yana doctor ne ji zangi ci be mutum mai batata ci na wato wa ma wa maga wa de wa sa angi jugu to adde na kyori kyori be ayina so lamarin na a to aya na aya da sun yo ya zan don da na gama ba bin muhammadu ya wure na so ko guju yayi alai da hadisin da ciyan sayul bukhari wa muslim hadis ne muttafaku alai nan hadisin sa mutum ne zaid su kuje zagan biyu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yujawu bir rajul yawm al qiyama a bebe zai fa kiyame fayulka fi nar aka zamu ce da mine nan fatandaliku aktabuhu fi nar har ya jugi ba ta ga ya fe bakin fa yaduru biya kama yaduru alhimar biraha a fe laza na ma ina goba kemine latitagi ma takwai goba goba na kemina ajan ajan amfani bai tatagi a fe lumma takwai takwai lagoyi na <clears throat> a to injini lagoyi na yabo tatagi na ga lumma ni eh eyi na ma fe go ma fe de gugo to a ci ga fe la almajiri na na da ijo fe ji zawan ki wa ga su da su ko su da su kwana a ci ga fe ina gobo e, e gimi ne ba fe chune wani madanin wani wadan babu bai yi ku ci da ci fa yajtami walai alun nar e gimi ne ji ga kan fa yakuluna e ta gabi ga ai fulani ya wanda alasta kunta ta'muruna bil bilmaru. A ibe jo nan ga ga feji wa feji goro ga ilo tuguro wata na yana anil munkar wata fe nan ga kiya tusa kwayo. Fai kunu a ga ya ci gayo ni kuntu amurukum bil ma'ruf mi feje foro be tuguru na wala ati me jan mi to fe jan wa nahakum anil munkar mi mafe nan ga kiya bai tusa kwayo na wa ati nga mi tsawa su gafe jon so yana dimben babu na da wani so wa zu yawan ciko mini masnadi imam ahmad wa hadis anas ibn malik mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga nan lo mirajina atubi ma'ana ugulo sama na ra'aitu laylata usri abi rijalan tukradu shifa'uhum bi maqarid min nar wule zabagin do cijiye almakashi yana ga fela fami suke da yau agala almakashi alaba mi suke da faya agun faya fe tilale afe fun ya agun faya zo uke aye zuwa afe ke yi faya be azaba na su kuma jan adana na wadana fakultu ani nabi gamu cha gabi mala'ika jibi ga man ha la zai mai zana ce fami suke da lobe bai ji da nan a ce tilale bai azaba yansa kwai da kala nabi ga haula yukhtabahu min ummatika zanen ya ga feji kutu ba feji wazo mina lume obo ya nan nas aja feji zangi foro bilbirri be tuguri wa yansawna anfusahum amma tita can batan wa kita a alkitab gbali ta fi so ko a amalu tutuba wale pata nasu na jibe tigan na yo na mudo kusarai ga da moyo su ku guju yayi mai da da iga gaza jiga jinan su kuya ya tsoyi koi fiji na mai iga gada iga la lugwa na su kuya ya tsoyi koi lugwa su kwa lugwa shaitan giza ma kiu gama يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويقوم يا جماعة مجي annabi shabe ya wai bayani jira yare ya yi jama'i miji la izir man da kun shiqaki e ba mi be yi udaye gwamari e galugwa ba mi gwa har ma ya ke ta ci kafirci ga kafirci wuce ya a ma ibn su ku ga da min suratu da wana wala jirmandakum shana'anu qaumin ala alla jiru banu tunga wala jirmandakum shana'anu qaumin an saddukum anil al harami an ta'tadu so la jirmandakum imanu la yahmilannakum figar al qur'an e galuga cen le ba mi be wale ga shi kwa ku banu ga yi e khilafu khilafu cen le ba e ko ne pe e tubo yi e kafirci na wuyuyi e ko mi na mi mata tubo yi musulunci na wuyuyi to cice na mi ce le ba na e galuga wa fe na fo e sharaga ide ya lugo to akon pange ku jinya ndu jiyun a'a da ya ci ga culen wa jiki wa ga nauyin idafa ya masdari da ba fa'ili nan wa kallo wa ci walo cice ne mi ce le bana ici ta dini ne obe ya na ga fai shara ga ya lue ne ta tubo na gwama umarlu wa ga idafa jo ya masdari da ba mafulu cice na ya ce mi lebanon nga foye shara wani kusa ya gaje ni nga foye shara gan ya lukafirci gwama ebo na ya gaje ce an yi su yi bakon musulma a saba kauma nuhin wato kwaton kwaciye na to jama'a na binu wuji gwaya zaba na da su ko tufa wato fano wuci gbiyanu wani iri kwaton kwaciye a zaba wuce mai sudan gan wa bejeye aukoma kawma hudin ko kuma kwatankwace yana da jama'a na bi hudu shi nan so kuti jan allaka nan me su daga wa bidde au kawma sale ko kuma kwatankwace azaban jama'a na bi salihu wa bidde wa ma kawo lutun minkum bi ba'id ena mada jama'a na bi lutu jina ufe na kiya bayina ga lutu ji fa cewa ga jan allaka zuma boga ebe dana eh etaz mu gwen gbe eba so ebogo yawo tilaji lura ila e me to soko eleje musulmi ila gwalo ebe to fasikanci na je e e lokata na na'am واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ya mai waga ya coci ye ita e kafirci ne yaji ba fasikanci ne yaji ne sun matubu ilai kanci mai laije bai dai ci soko bai yi tuguri bai musulunci bai ta yi minna latu soko ne inda rabbi lalle coci mi rahimu ya tuye goyo bil mumini na ya zane zigaji ma ni biyu yana wadudu moyo ya ci boye soko ya bo wujuji sarai waga gagawa ta yi kwayan soko soko a deboye yau soko deboyu yi قالوا يا شاعر ما نفتر كثيرا مما تقول وإنا لا نراك لا نراك وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ba gaba ce ga kalu ya shu'aibu ya wa nabi shu'aibu ma nafkau kathira min ma taqulu doku doku sai ga nawaye ga rana yiji fahimta wa waje ga ga ya ga ma yayya kyo to we gan hmm ale za ga ga pata ga zo ga mai ga wangi wangi ana gabe na ga kyo so na waye ga na ga ga ma waye ga kima waye ga irkem na jama'a sallallahu alaihi wasallam fe ga nan annabi ga ji bayani tutte ma za ka la anifa kin wato wai ga daga manjo kin wato wai ga agbe kin wai ga annabi mawazi jaji zuwa na ga ma za ka la anifa kin mu ga daga manjo kin wai daga so ko ga walaika allazina taba Allah wa ala qulubi iza jawo wani jin wai ba kula da ya ba zo gaskiya lobo wa tabawa wa ami tuye na bayan bana ba ga yawo shaibu ma na fi kafira min mata kun idi fahimta doku doku ya gana so ya gana wa inna lanaraka fina da'ifa lewe ne za gogun eh ogboka za lewe elewoyo wale na iyegba mm kwamfani doku doku daga cabai da ne zige gaga soko ne ele ai be tuwa mm wage wage wa ala wage wode tuwa min al'umma dawawo dawa mulki amma ibn waga su ko kala Allah kala rasul nan hmm, a te goshi ba hmm, ele wele da'ifan gbagbangi a anade ciwana wala wala ratuka bo dan jojo to ba ai la rajam naka yo futa kwa yo futa kwa ni kana to ye fata wada na albarka dan joji ga ya jo ga muna ma ta na bi aziz waga yi wa eh? ga gina wa jitun ojulu igwa na albarka dan yi waje oje kasan yi futa kwani ibana waga yi gwa wale na na wuyi da wani kemle ba disi ba to ya ce ta na biluto na na ga lau an na libikun kowa a awi la rukuni shadid ichi ba disi a nasu lalisanin na ga ebola liwuci na anabilutu tina so ko gan wuta batun annabi tun da face wajin ya dangiji na ji boka a kan wayo nan wale waji tabbata ne tun daga zuma annabi luto wale annabi shuaibu zuma annabi luto bube ko malan wuda ratu dana wuda dangi na ji kan wayo nan a ga kibo dangi na ji ba wu ne walau la ratuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz ah? wale gaga etan na su kwallo bai da mini suratul araf wani a da bayanin da cinan su kujin a yabunan ga kawalar malawun labi na stagbaru min kaumi lannukuri jannaka ya shu'aibu wallazi na amanu ma'aka min koryatina a wulata rudun na fi min latina kala walau kuna قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها dan da gaji ya jama'a nabi shu'aibu in ba da matsayina ga biyo gaci ne la nukhrijannaka yukuti igo ya tuja abun na waga ga gigan wallazina amanu ma ka umma gogiya ya tuja abu atata da ne jimani boye ne ga ya tuja abu ha wallazina amanu ma ka min qaryatina waga da tun yawa bai jima wa ji juja abubuwa aula ta wudu na fi milatina sai waga ki ajiye bauta bi jadini iri ni bai yi annabi shabu ya jiga kala wa laukun na karihi mbe ibi jadini ni bai yi kabo ige na bu ga adini ya gya wuje ji sha ya ta dole ibi ji a ka diftare na alallahi kadiba iya gama na zuta su ko da wana iga iga be ji ci ga idin ajinan na sai dai kutina je wuna ibi mu je ma a ya gamna zuta su ko da wani a in udina fi millati ku ga ke je ba da adini adine na alali ba da idna jana Allah min su ko riga yi ga kwake adine ya lugwani ke alai jibiyo ida bukata ndo ba adine ya ke Allah go Ƙwallaya komai ma biyi a hasu alaikorina ruwa yi wa taɓastu a ungulduyar inu na babbi bi ma taɓa nuna muguɗu. Ƙwallaya komai Ali gan, ya yi jama'in miji, me gan albarkanyin dangin miji mai jona. arati azu alaikum min Allah a fe dangi miji a ga ke she yake gata su ko ba ne o eh zan zanke dangi miji ya ga zanke su ko nga malaya to bo dangi miji ya mi lugwa ya mji ga su ko bo ya lumi gwa arati azu alaikum min Allah eh wattakhadtum warakum dhiriya ya wasu su ko ene ciya da zuma zuma yabo na abu mana ya soko ciya da zuma zuma yabo yala soko da yin buruba eji ya ku soko be da suya eji ya ku soko be ibada ya ina rabbi lalato ce mi bi mata maluna muhit etunu yana wa mai ne ji pata na keje ade na suna ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب وياكم يا جمامجي لقد وازاتنا اعملوا على مكانتكم ege giba yabo je na gaye na eh kuti ga ga yawa to enwuye inni aminu amma ya ci da yawo ga gami to mai ajina to ga yi mito no eh ibadan so kono mi gami mai ajina na ta tubo na fi musu ko sau fata lamu na bilin ya bigbe man ya ti ya zabun yukuzi ziya zaba be jufi shigu su zuyo mi na ga so ko mi anwo na ga su zuyo bi azaba so ko yo kashi ye na ga ya anwo so kwa na ga azaba so kwa be cile su zuyo ya da ilere eh wa man huwa kadhibu ya beke zimini bu ga ga manazu cho ya da yi kere gboro wayi mine ga ga soko mi awon wona ga ga manazu cho ya pe kuma ya na ga kuti ye wona ya ga ga manazu cho ya da yi kere wartaki bu fe tuye inni ma kuma rakibu mi tuye tebe yi ale ga ko فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين wato babon na suratu shuara wai gayi gaga ube da matsayin na nan a to za shi ba kwa ta fiye ba su kwa aduwa a gan cile shuaibu fa askita na kisa famina sama daga nan waje haci nan ye wa ga wato yo la kafa no ci mini samo la fiye fiyen shi buru da yilitu in kunta minan ke, wa ga fiye zane da gaskiya nan a ga annabi shaibu ga ga kala rabbi alamu ta malo. coci mi da kike ne sakpata be mina e ga azaba da wan boy kwaso kubu don to bana wa bi nabi shaibu gun la azabu bu da kafa no ce samu lu fe mu da bu da na e kaso ko ba kuna so ko ga walan ma ja amruna lokacin hukunci bebe foro bebe ta allaka jabona da je na shaiba ya nabi shaibu gangwa والذين معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا to da na jiji ma ne ke ba gani biyu ne ya gangwa bai ya gwi daga kwayi su ko wa akhadhat alladhina zalamu sayha za gana ji mutimina bi na kuma kafirci na fe jina na tawaye malaika jibrilu ga yana be ga yana be tsagwano ga be lawo فاصبحوا في في ديارهم جاثمين اتافذ انا جاتي بعدين ماجو اجي باتا تشنا سورة الشعراء والجبال أين وقا فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ga zabo a nabi shu'aibu la ga mana zuci fa yau ma'azabu yawmi a azaba ya fawuru ga ya nabi tsawa ga bi jawo a ga yi wuci na ja allaka na ga ya wuru uji bayan da ciba wato su kwa ji jama'a annabi shu'aibu ja allaka na a ci ga wula bai cina gidiye wairin don da aga suna a tabe ne wurele a ci fe bici da fi wurin nan mini wurin nan bai na a ya ka fi wurun na ogan tina su kwaji a malaka bici tsawa? in ci kwaguta ba ta a gbiji ja su fa asbahu fi diyarin jasimi na'am ka'allam yaghnau fiha ألا بعدا لمدينة كما بعد السود ka lam yagnau fiya wa gaga jama'u ciji bi nabi shuaibu wa gaga taba fedu da kin ga joliya aje tan ka ya gnaufiya fiya ka lam yukimu fiya ala ishi tukwayo buda madayana ipe ya ke gusa ko waji tabbata madayana ciji kama kama baidat samud kemina samudawa ji a ke gusa ko lugwana wale gaga asali kalimai bauda bauda ya budu budan ga asali kalima amma bauda na man shiga ya ji biyu bi ma'ana gubai ya ji biyu fi sharri a mai ji biyu fi alkhair so idan ga ke ya ke dide lugwa wa gaga bauda wa idan ga ke ya ke wangi lugwa wa gaga bauda wa so ale ga mana da ala mana guba don ula mana kike ya alkhairi ke de de lugwa da kike ya sharri ke wangi lugwe shiga ebu luwa ga bauda nanu ga buda ala budan lima da yana na yabo da boke ga da na alabe ba go a cikin mai masdaru ga budan na oke ga ganna na yeje da to ga kama baidat samud in ci be gani be baidai bai da kando ya ji amfani jibu ya sharri wuji ke mina bawu da ina Ba wuda ga ilama na guba ya ba amfani jibu ya sharri to alkhairu amma bai da to ko ya dasu da ya tiya ya zaga kiya ke wangi lugwa bi ma'ana ki ya didi ke wangi lugwa wuji ga ya bai da ke mina samu dawaji ake ake yi ma ne lugwa ake ake musulunci na gwagwa na bisali wa na lugwa na a ci gama da yanayi a turɓe ya ke yi mani lugo a ci ji mani gani bai annabi shu'aibu yayo su ku ci ala ɓeya ke gu lugo kira mu lugo su ku ci bai ci alai suratu <clears throat> suratu la'arafu Allah ah, tabaraka wa ta'ala bi bayani na ga alladhina kadzabu shu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha alladhina kadzabu shu'aiban kanu humul khasiri za ga na jila na bishaya ga gama na zuci na wato mu ya jin alaka cewa ga ga taba fidu fi madayana waliyana ayan alladheena kadhabu shu'aiban za ga na jila na bishaya ga gama na zuci na kanu humul khasirin afiza na ja zuya na da na ja jin asara na bai cina asara na jayan alaka na su ko jana annabi shaibu ganci fata walla anu nfe ya kasa wọn kwatace ta ula ya cin azaba na lewa wa kala mace ganga ya kawo mai yaji mai miji lakada ablaktukum risalati rabbi mi de ina su kwatu tufe ne mi de wuye wa nasatu lakum make je ganga. fa kaifa asa ala min kafiri na an gban ene be a da na yato shi yo ni anye gbe ti ene be a jama'an jami aji kafirci na ba yato shi yo gwagwo ya su kwaci kuya yo so idha be zo ba da wani ya ta annabi shu'aibu me ne ga kabo lokaci la kwai ga gyabu ga basu kuna de gine jina su kwan fide kuya ya baladan fana da na jiga basu ba su ko ga gai gina nan su kwaye da ta cabo yi gina bai jannatul firdausi ba na ga ga caji dai da na gawa mai yi suku su kwaye jin gawa mu su kwaye jin gawa mu su kwaye jin gawa mu ba na ga ga ya tibi cikin wani e ifin bayi wuyo rafi boyi mu yayi mai laifi suku fagani bai subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته